Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a washinton DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. Haka kuma ana iya bin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaje, Safina da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 20 ga watan Janairar shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Sai dai wannan rana za mu karkata al'akalar akalar shirin ne gaba ɗaya akan maganar rantsar da sabon zababben shugaban amurka donald trump shin ku masu sauraro ya kuke kallon wannan lamari na miƙan mulki daga hannun shugaba barack obama mai barin gado zuwa ga zababben shugaba trump mai jiran gado shugaba mai barin gado wato obama ya taka rawar gani sosai yanzu kan muna jiran maga kamun ludayin donald trump tabbas ya kamata shugabanninmu na afirka su yi koyi da yadda kasar amurka ta gudanar da zaben shugaban kasa amurkawa na son mulki amma suna mutunta demokradiyya sosai ta yadda son mulki bai rufe musu ido su ki miƙa shi ga duk wanda al'umma ta zaɓa ba To za mu waiwayi abokin aikinmu Ibrahim Ka' Ka'almasi don jin halin da ake ciki a dandalin majalisar ƙasa game da shirin rantsar da sabon shugaban Amurka. Sannan za mu tattauna kai tsaye da ɗaya daga cikin abokan aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed don jin shin yaya rantsar da shugaba a Amurka yake ne. ai masu sauraro har zuwa lokacin da muke ciki yanzu shugaba barack obama yana shirin mika mulki ga hannun zababben shugaba su mulluƙi to amma kuma ƙasar gambia sai kai ruwa rana ake tsakanin shugaba mai barin gado ya haya jami da kuma adama baro mai jiran gada. tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa yau ne aka rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump wanda ake sa ran zai kasance lami lafiya tsakanin shugaba Obama mai barin gado da shugaba mai jiran gado. A yayin da kasar Gambia aka rantsar da Adama Baro ta bayan fage saboda shugaba mai barin gado ya tubure menene ra'ayinku? daga Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce yau da gobe bambancin da ke tsakanin demokradiyya a Amurka da ta kasar Gambiya kamar na sama da ƙasa ne. A Amerika ana siyasa ne don ci gaba da kuma nuna halin ya kamata da rungumar kaddara da yi ma kowa waye ya zama shugaban ƙasar fata alheri ko da ba a jam'iyyar siyasar ku ɗaya ba. A Gambiya jami na sanya mai da mulkin ƙasar kamar na gado ko kuma babu wanda ya iya sai shi. Allah ya kawo muna ƙarshen rikicin siyasa a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya amin. sai baban gida yusuf na faɗa ya ce hakika yau da gobe ina son ku bani dama na harbi tsuntsu biyu da dutse ɗaya na farko shine shugaba mai barin gado wato obama ya taka rawar gani sosai yanzu kan muna jiran maga kamun ludayin donald trump na biyu kuma shine ya kamata kungiyar yammacin afirka wato ecowas yi wa yaya jami da adama baro sulhu ba su mai da su tamkar saniyar ware ba domin abin da zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali ba zai taɓa kawo shi ba sai da suleiman na faɗa ya ce tabbas ya kamata shugabanninmu na afirka su yi koyi da yadda ƙasar amurka ta gudanar da zaben shugaban ƙasa kuma ta yi koyi da yadda jam'iyya mai adawa ta kayar da mai mulkin ƙasar kuma gashi yau za a miƙa wa ɗan jam'iyyar adawa ragamar shugabancin ƙasar ba tare da wata turjiya ba saɓanin a nan ƙasashen afirka shugabanni ke son dawwama akan madafan mulki kuma hakan ne ma yake sa ake ta garƙame su a kotun icc kukan kurciya dai jawabi ne Amiru Lawal Balarabe Giwai ce bambancin da ke tsakanin shugabannin Turai da na Afirka kenan ai. Amurkawa na son mulki amma suna mutunta demokradiyya sosai ta yadda son mulki bai rufe musu ido su ki mika shi ga duk wanda al'umma ta zaɓa ba. Bakar fata kuwa sai son mulki da fatan dawwama akan shi ta halin kaka. Idan an zo zancen mika ma wani nan zaka gane shugabannin sun mai da mulki tamkar gado. Sai kuma Sha'ibu Zidan ya ce Assalam yau da gobe hakika wannan al'amari ya nuna mana cewa har yanzu kasashenmu na Afirka akwai akwai sauransu a bangaren siyasa Allah dai ka gyara mana zukatan shugabanninmu na Afirka da ma duniya baki daya sai baba gana Alhaji Nuciya wace kal Allah sa na faɗi sunan daidai yace salam yau da gobe rantsar da shugaban Amurka Donald Trump lami lafiya tare da rantsar da zababben shugaban kasar Gambia Adama baro ta bayan fage bayan da shugaba mai barin gado Yahaya Jame yayi amaye lashi na kin amincewa da sakamakon zaben da ya gudana a kasar ya nuna karara a fili cewa har yanzu dimokuraɗiyya bata samu gindin zama ba a kasashenmu na Afirka. Da fatan shugabannin ECOWAS za su bi shugaba Jami cikin kwanciyar hankali da lalama har ya sauka. Yin amfani da ƙarfi wajen kawar da shi zai iya jefar da ƙasan cikin yakin basasa. Sai Nura Umar Dakare ya ce yau da gobe ra'ayi na a nan shine Allah ya ba Donald Trump zababben shugaban ƙasar Amurka damar yin adalci. Gaskiya Jami Hayya abin da ya yi wa Adam Baro zababben shugaban ƙasar Gambia hakika bai kyauta ba. Amma Bahaushe ya ce mai kin sharar masallaci zai yi ta kasuwa ko kuma idan mutum ya ki ji ai ba zai ki gani ba. Sai Nusa Sani Babawo Pambegwa ya ce haba jami ko don tausaya wa waɗanda za su shiga halin ni'asu ta hanyar gudun hijira waɗansu ta ruwa waɗansu ta mota wasu a ƙasa suka shiga Senegal ka sauƙaƙa mana ka yarda ƙwallon mangoro ka huta da ƙuda bakin alƙalami ya bushe. Sai Aminu Ahmed Abubakar mai gora ya ce ba ni da wani ra'ayi dangane da abin da bai shafe ni ba. Salim Muhammad Sale Damari ya ce yau da gobe a gaskiya rantsar da Adama Baro ta bayan fage bai dace ba uwa obama ba kasarsa aka rantsar da shi ba kun ga kenan a nan shi ma bai bi kundin tsarin mulkin kasar ba to can a Amurka kuma zan yi amfani da wannan damar na jinjina ma shugaba mai barin gado Barack Obama Allah ya saka mai Donald Trump kuma Allah ya ba sa ikon yin adalci. sai sama'ila ala kwankwason fulatan ya ce salam yau da gobe masallaci ɗaya ba a limami biyu daga liman sai na'ibi muna taya sabon zababben shugaban gambiya alhaji adama baro murnar rantsuwar kama aiki a ofishin jakadancin ƙasar da ke senegal hakika furus ɗin da shugaban kasar gambiya mai barin gado ya haya jami tabbas ba zai haifar masa da ɗa mai ido ba to donald trump sai ka yi koyi da tsohon shugaban kasar mai barin gado barack obama wajen iya bakinka sai yusuf kadi ya ce ina yi wa amurkawa murna na sabon shugaba allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu 'yan adawa kuma a yi hakuri. sai aliyu dan hausa gwammaja ya ce gaskiya batun kasar gambia ya kamata ya haya ja ya girmama doka ya sauka domin doka ce ta dora shi akan mulki kuma ya duba irin shekarun da ya shafe yana mulkin kasar aiko mulkin gidansa ne ya kamata ya bar wa 'ya'yansa sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce ina musu fatan alkhairi allah ya musu jagoranci na gari kuma ya sa su gama lafiya amin shi kuma tsohon shugaba mai barin gado na gambia ya yi haƙuri ya rungumi kaddara sai mun tara dan ma'azu baban khalifa ya ce salam yau da gobe ta faru ta kare yau donald trump shine shugaban kasar america duk da bambaramar da ya yi lokacin yakin neman zabensa muna roƙon allah ya sa haka shi ya fi zama alheri a faɗin duniya baki ɗaya shi kuma yahaya jami ba shi da wani mafita illa ya rungumi kaddara amma fa a tawo basirar sai aliyos haruna kiramisau allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe muna taya al'ummar amurkawa murnar rantsar da sabon shugabansu wato donald trump da fatan zai aiki tukuru ba tare da nuna bambanci ba kamar na launin fata da kuma jam'iyya da sauransu. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, at mai ruwa ya ce to fatan mu Allah sa miƙa mulki lami lafiya kamar yadda wa'adin mulkinsa ya ƙare lafiya. sai ga na zango ya ce mu dai mu shugaba donald trump ya yi watsi da kalaman da ya yi wajen neman zaɓe tare da rungumar kowa da aiwatar da aikin ci gabansa sai daga ƙarshe at ahmad underscore bajoga ya ce to allah ya sa wannan shugaba ya ba wa mutane mamaki ganin yadda manufinsa suka babbanta da na jama'a to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni To a halin yanzu abokin aikinmu Ibrahim Almasi Garba yana can gaban majalisar kasa a nan Washington DC inda za a rantsar da shi sabon shugaban Amurka din Ibrahim wani hali ake ciki ne a yanzu? Yawa kamar yadda ka sani yau ake rantsar da shugaban Amurka na 45 Donald Trump hmm. a kuma wato harkokin da suka jibanci wannan rantsarwar sun kan kama ta ko'ina jama'a guri ya cunkushe da jama'a kuma jami'an tsaro da mm. sauran ma'aikata na aikinsu don ganin cewa wannan rantsarwar ta kan kama uku an yi ta cikin nasara mm. wato ba a kai ga lokacin rantsar da shugaba mai jiran gadon ba mm. amma ko'ina ina ya cunkushe duk da eh. yake da an yi hasashen cewa mutane ba za su hallara ba saboda wato ƙaurace wa wannan rantsarwar da wasu mm. 'yan majalisar tarayyar amurka suka sha alwashin yi mm. saboda bambance-bambance na siyasa da zamantakewa mm. da ke tattare da koko tsakaninsu da shi wannan shugaban ƙasa mai jiran gado. Eh. Yanzu da inda nake ko'ina mutane ne malam ba masu ta tsinke mm. tun ma kafin lokacin muhimman wato batutuwa mm. a shiga cikinsu eh. to kaga halin da ake cike nan ya zuwa yanzu E, to gashi a bisa yanda rahotanni suke ta nunawa ko kuma bayanai suke ta fitowa daga fadar white house shine akwai shi shugaba barack obama zai jagoranci iyalai ko zuri'ar Donald Trump wanda su ne za su shiga wannan gida bayan an rantsar su ya nunnuna musu cikin gida irin to barkan da zuwa ga gidanku yanzu a sannan kuma su sha ti tare sai ga gashi kuma eh. a can Gambia ta bayan fage aka haura aka rantsar da shi shugaban da ya ci zaɓe wato Adama Baro a shi eh. kuma yaya jami aka bashi wa'adin cewa yau fa ya sauka fatin da jiya ne aka yi rantsarwar ya zaka kalli wannan abun wato malam Usmana kamar yadda ka sani idan ana batun siyasa ne tsakanin a kasashen Afirka da da kasashen da suka ci gaba musamman ƙasa irin amurka mm. gaskiya ba wani abun kwatantawa saboda nan wato siyasar ake da gaske mm. kuma idan mutum ya faɗi zaɓe ko mm. da bai yadda da ah, wanda zai gaje shi ba za ka ga ya amince ah, duk da ike a wannan karan ma a nan amurka wato an ɗan samu jan kafa sosai idan aka kwatanta da wato al'amuran da suka gabata ko kuma hmm. da aka tabbatar da su a baya hmm. inda aka yi komai ba hamayya amma wannan karar amurka ma an dan samu hamayyar hmm. amma dai duk da munin hamayyar bata kai ta afirka ba musamman kamar yadda ka taɓo batun gambia inda shugaba mai barin gado ya ki barin gadon Ta ga gaskiya mm. akwai bambanci sosai tsakanin siyasar amurka ko ko siyasar kasashe masu tasowa da siyasar kasashen da suka ci gaba musamman ma kasa irin amurka kamar yadda ka sani akwai takaddama sosai mm. lokacin yakin neman zaɓe tsakanin jam'iyyar Democrat da jam'iyyar republican mm. amma kaga duk da haka duk da yake an samu masu ɗaura cewa musamman ma 'yan majalisar tarayyar amurka hmm. na bangaren democrat ta hmm. lokacin da dan gwagwarmayar nan john lewis ya ce hmm. ba zai zo ba sittin daga cikin su ma suka ce ba za su zo ba har an ce ma akwai an samu ƙari amma duk da haka komai na wakana cikin natsuwa ko kaga halin da ake ciki kenan ya zuwa yanzu to mun gode sosai malam ibrahim ka almasi garba sai wani lokacin allah ya kai mu allah ya sa a gama lafiya na gode sai mun sake magana madalla To haka yake sai mu ce mun gode sosai ka almasi da ka sami dan bamu halin da ake ciki a dandalin rantsar da sabon shugaban Amurka. To kamar yadda muka ce muna fa tare da ɗaya daga cikin abokan aikinmu. Malai Ibrahimu barka da shigowa. barka ka dai malam usmanu <laughs> barka da wannan fili eh. barka da shigowa mm. ko ka ga safina da da da maryam suna ta kallon bikin eh. rantsar da sabon shugaba amma kafin na eh. usman ka ji wani mai sako da ya ce wai ai ah, zai ce komai ba saboda bai shafe shi ba mm, ai kam ah, ah, amurka tana iya ɗaukan mataki da zai mm. iya shafan nahiyar mu afirka da najeriya gabaki da musamman mm. yadda tattalin arzikin duniya da harkoki dai ya haɗe gabaki ɗaya ba ya ture wuri eh, ya ture wuri da haka ne to kamar yadda muka ce muna tare da shi ibrahim alfa ahmed ne saboda kasancewar ya daɗe a nan ƙasar fiye da wasu mutu ya kamata mu ji shin ya ga wa'annan abubuwan bikin rantsarwa ya gane yadda abin yake dan dama an ce da dangari kan ci gari ni na dan garin na malam Ibrahim ya abin yake ne me rantsuwa a Amurka ne na shugaba <laughs> wato wannan biki na rantsuwa da ake yi a nan Amurka a yau wato ba wai tun asali ne aka saba yin shi a wannan rana ta 20 ga watan janairu ba kuma wato ka san abin da tsarin mulkin amurka ya tana da abu guda ɗaya ne kawai ya ce kafin mutum ya zama shugaba ya fara aiki a zaman shugaba zai rantse kuma a cikin tsarin mulkin a rubuta abubuwan da shugaban zai faɗa wato kamar 'yan kalmomi ne kaɗan cewa zai rantse cewa zai yi aiki ma ƙasa da makamantansu haka to ba a ce ga wanda zai rantsar da shi ba ba faɗi cewa ga wurin da ya kamata ya rantse ba ba kuma faɗi irin abubuwan da abin da kawai ake bukata shine cewa kawai ko ranar da zai kama aiki ko kafin ranar da zai kama aiki ya rantse cewa zai wannan aikin gaskiya daga ranar da aka tabbatar da cewa shi ya ce zaben shugaban kasa din mm-hmm. saboda haka a can baya akwai lokuta da dama da wasu daga cikin shugabanni kawai da ah, shiga cikin ofis ne ko cikin ginin majalisa su kama rantsuwa amma tun daga zamanin ah, shugaban amurka na bakwai andrew jackson, jackson. sai aka fara rantsar da shugabanni a farfajiyar ginin majalisar dokoki a nan mm. washington kasan lokacin da aka fara rantsar da kamar su george washington mm. da su john quincy adam da sauransu lokacin ba a dawo da headquarter nan birnin washington ba mm. saboda haka rantsuwar george washington ta farko ma yayi ne a new york lokacin akwai gini da ake kira federal hall a nan ya rantsuwa daga nan aka koma philadelphia a wadda ta zama headquarter kafin a gina washington mm. a rantsuwarsa ta biyu a philadelphia da kuma 'yan shugabannin da suka biyo bayan shi a guda biyu ko uku haka su ma a nan philadelphia suka yi kafin a dawo nan washington dc mm. to kamar yadda na ce lokacin andrew jackson aka fara yi a farfajiyar majalisar dokoki mm. kuma ma ba wai kamar inda muke gani a yau ake a bangaren yammacin majalisa mai kallon mm. wannan eh, hasumiya ta ƙasa din nan ba mm. dama ba a saba yi wurin ba ta can ɗaya gefen ake yi mm. to wurin bai da yawa ne lokacin rantsuwar Ronald Reagan a shekarar 1981 lokacin aka dawo inda ake yi a yanzu. Oh, Akwai wasu ma waɗanda suka fara cewa an dawo ɓangaren yammacin ginin majalisa ne eh. saboda Ronald Reagan ya rika hangen eh. jiharsa ta eh. California <laughs> lokacin da zai rantse da yake tana yammaci. <laughs> To amma Malam Ibrahim mm. yasa ake kiran wannan bikin rantsarwa na 58 maimako ba shine na eh, gashi kuma shugaban kasa da akwai akwai dalili saboda mm. wasu kamar Barack Obama so mm. Bill Clinton da suka wuce nan ba da su Ronald Reagan din sun yi rantsuwa har sau biyu. Mm. saboda haka ake shi shugaba na 45 ne amma kuma wannan karo ne na 58 da shugaba zai zo ya rantse kama mm. aiki wasu sun yi wa'adi biyu ne wasu sun yi tazarci <laughs> <laughs> sun samu tazarci akwai shugaban da ma ya yi wa'adi fiye da biyu akan mulki mm. saboda a da tsarin mulkin amurka babu ka'idar cewa shugaba wa'adi biyu kawai zai akan mulki in ya ga dama yana iya ya wuce yawwa <laughs> akwai wanda ya wa'adi fiye da haka sai eh. daga bayan aka zo aka gyara kara cewa to a eh. da shi a biyu nan da yake yawanci biyu mm. suka yi lokacin da George Washington ya yi shugabanci akwai mutanen da suka ce mu da ya ci gaba bayan da yawa mm. dibi ya ce a'a wani ma ya zo ya gwada nasa dabarar waye ne ma a Franklin D Roosevelt ya biyar ko Franklin Roosevelt ne wannan wa'adi mai yawa wa'adi hudu a kan mulki mm. kuma lokacin ba a kayyade ba eh. kuma yana cin zaɓensa da gagarumin rinjaye to eh. kamar yadda nace ba ka gane ba wai lokacin da shi kamar George Washington ya rantsuwa wa'adinsa ya fara aiki ne a cikin watan Afrilu mm. ya fara wa'adinsa na shugabanci mm. ah, daga baya aka zo aka mai da shi ana rantsuwa ran hudu ga watan maris akwai waɗanda ba ranakun aka rantsar da su ba saboda mm. watakila ko shugaba ya faɗi ya mutu ne aka zo aka rantsar da shi da makamantansu mm. amma da in dai wa'adi ne ya zo aka zo da ana a cikin wata afrilu ne aka zo ran biyar ga watan maris daga baya aka dawo da shi ashirin mm. ga watan nan na janairu wato rana ita yau kenan mm. wanda da karfe goma sha biyu rana daidai agogonmu nan washington wato mm. karfe shida kenan na yammaci agogon najeriya wa'adin shugaba donald trump zai kama daga karfe biyar da minti hamsin da tara agogon Najeriya na yammacin yau wa'adin shugaba Obama zai kare. Eh, har yanzu a nan Amurka Obama ne shugaba. yawa amma karfe biyar da minti hamsin da tara na yi daidai sa ya kare wancan ko ya shigo da minti ɗaya ne eh, ya fara ya zama tsohon to abin da nake son mu gane shi ko in tambaye ka shine a wannan maganar rantsarwar na san cewa mutum zai zo duk da ana ganin cewa ai wannan an dan samu cece kuce nan da can a tsakanin jam'iyyu da yan takara da kace na ce wannan rantsarwar da za a yi na san ana zuwa a fito da kamar misali bible din da suke dafawa a yi mm. rantsuwa da shi din nan mm. kana ga cewa wannan rantsuwar tana iya kashe gwiwar duk wani yunkuri da mutum kila ya yi na mulki yake ganin cewa ai komai zai yi sai ya ga cewa kuma ashe ga wata rantsuwa da zai dauka wani nauyi na mulkin duniya a gaban shi To, wa watakila abin da ya sa ake ce a rantse kenan hmm. saboda a ɗora wa mutum wannan nauyi cewa ya ɗauki nauyin al'umma shi yasa ake cewa a rantse kafin mutum ya fara hmm. aiki ba. Ce hmm. maka kawai ka ci zaɓe je ka kawai ka yi ta mulki ba. Ka rantse ɗin nan cewa zaka ɗauki wannan nauyi zaka kare ƙasa zaka kare dukiyar ƙasa zaka kare al'ummar ƙasa da makamantansu. Yawwa sai ka rantse cewa zaka yi haka ɗin. To shi yasa a cikin tsarin mulki ma an tanadi cewa tilas ne wanda zai kama wannan aiki. sai ya rantse hmm. ba eh. ce ga ranar da zai rantse ba ba ce ga wanda zai rantsar da shi ba ba ce ga hmm. wurin da za a rantsar da shi ba amma dai sai ya rantse sai ya eh. karanta abin nan da aka rubuta cikin alamun eh, to wannan rantsuwar da kake magana ah, Malam Ibrahim Alfa gashi can a kasan kasashen mu na Afirka misali Gambia hmm. ah, yahaya jami ya fatubure ba zai mika mulki da kanshi ba har an zagaya ta bayan katanga an shiga wata ƙasa an rantsar da shi shugaba adama baro za ka iya dan wani kwatanta mana wani abu da ya kamata kila mu gane daga cikin wa'annan abubuwa guda biyu wannan ya bada cikin ruwan sanyi duk da eh. cece kuce wannan kuma gashi ba wani cece kuce da ya ma yadda sai kuma ya dai amma ya wato ka san wani abin mamaki ne mm. yanzu nan da kake magana kana ganin ka duba a talabijin ga shugaba Obama nan da Donald Trump sun zo za eh, su shiga mota tare mm. Mm. Mm. yawa za su tafi wurin rantsar da shugaba bayan karɓar su a white house eh, kwarai da gaske bayan hamma ta donald trump ma ta kawo ma mata eh, shugaba obama eh, kyauta aka kuma shashati yawa mm. akwai kagan su nan ga su yanzu na a mota za su fita su tafi mm. kuma an ka duba kamar yan mintoci kaɗan da suka shige hillary clinton da kanta ta shiga cikin wurin da za a rantsar da ah, bernie ya shiga kowa ya shiga dama akwai wani mai son ma sani cewa shin hillary clinton za ta halarci taron kuma ga ta nan ma kamar yanzu da ake gani ita ake nuna da mijinta sa Clinton mm, ah, suna sauka suna cikin ginin majalisa wato ana fitowa da su waje za su zo su zauna a wurin da za a gudanar da wannan bikin. Eh gashi nan ta sa riga irin kwat nan mai dan tsawo har gwiwa mijin ma haka shi bakin kaya ita farin ka Ita kuma fari haka. Eh to to zaka iya ga mana kan misali yanzu kaga a Gambia din me yake kawo mana tomo haka? Ta mm, tsalle a wuri daya. Kawai mm. ya kacin magana kenan son zuciya kuma da yake babu kamar cibiyoyin demokuraɗiyya masu karfi mm. shugaba yana da ikon yayi abin da duk ya ga dama saboda saboda zai iya zuwa waɗanda ya kamata su ja masa birki mm. ah, ko suna jin shakkar su ja masa birki ko kuma dai akwai wasu hanyoyi da zai bi ya mm. kawar da tasirin ah, to yanzu inda wannan abu misali da ya faru a Gambia a ce misali da wannan cece kucen da aka yi ta yi tsalle a siyasa da nan rigima nan rigima can hatsaniya sai misali shi shugaba Barack Obama ya ce ai sam na ni ma wallahi ban <laughs> mika mulkin nan ka <laughs> me zai faru ba taɓa yi a nan amurka ba ba mm. taɓa sa ba ba taɓa yi ba akwai dai wasu shugabanni saboda fusata lokacin mm. da aka yi zaɓe mm. akwai shugabanni guda hudu a nan amurka waɗanda ba su halarci wajen bikin rantsar da sabon shugaba wanda zai mai gurbin su ba saboda cece kuce kan zaɓe amma ba wai ba su ba da mulki ba ne kuma ba wai ba su sauka ba ne a'a kawai saboda dai ba su ji daɗin zaɓen ba har zuwa lokacin amma wannan abu ya faru ne a can lokaci baya mm. sosai oh ba su je ba to ai mika mulkin kenan <laughs> ba su je ba ai dama dama mika mulki mm. shi a nan tsarin mulki mm. shine daga lokacin da wa'adin ka ya zo in ka riga ka rantse kafin wannan lokaci to shikenan kai ne shugaba ba batun wai a dauki mulkin tunda ba wani abu ne da za a dauka mika maka shi a hannu ba yau lokaci ya zo kawai shikenan yawanci yawanci yan uh, siyasa ko kuma in ce mutanen mu na Afirka da wasu kasashen da suka hada da gabashin duniya ko Europe da sauransu irin tarayyar Turai akwai mutane da yawa da suke fargabar cewa wannan sabon mulki da za a shiga eh, wata mace ce da ciki ba su san me za ta haifa ba a matsayin ka na dan jarida akwai wani abu da kake kallo ko kai tsokaci akai to ka san haka ne saboda babu abin da ba ba wanda ya san gobe sai Allah mm. kuma akwai abubuwa biyu da ake misali da su mm. waɗanda ya sa mutane da dama suna jin shakka ko kuma jikinsu ya yi sanyi kan abin da ke iya faruwa mm. na farko shine Donald Trump lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana a fili cewa akwai wasu manufofi mm. na shugaba Barack Obama na yanzu waɗanda bai yadda da su ba wanda kuma yana hawa mulki zai kawar da su hmm. ya bayyana wannan na biyu kuma shine ba a san cewa wasu manufofi ne zai dosa ba tunda lokacin da yake yakin neman zaben nan akwai wasu abubuwa da dama da zai faɗa kuma sai zo ya faɗi wani abu hmm. kishiyar abin nan da ya faɗa hmm. da farko alal misali kaga yayi batun gina katanga yayi batun cewa kamar baki da suke shigowa daga wasu kasashe da ake ɗauka cewa akwai 'yan ta'adda a waɗannan ƙasashen za a riƙa bincikensu sosai ko kuma za a hana su masu shigowa mm. ma'ana wasu daga wasu kasashe na musulmi kasan mm. ya faɗa daga baya kuma yawwa mm. kuma daga baya ka san akwai abubuwa da ya zo ya faɗa waɗanda kishiyoyin wannan ne cewa ba wai zai hana shigowa ne da makamantansu ba saboda haka rashin sanin tabbas na inda zai dosa ɗin nan shine ke haddasa wannan to to alhaji ibrahim gaba ɗaya wannan magana da muke ta gaba ɗaya muna magana ne akan mulkin demokuraɗiyya shin akwai wani mataki da ya kamata misali a ce a a afirka misali mu masu zaɓe mutanen gari kenan akwai wani abu da ya kamata mu kalla mu ce za mu koyi daga irin masu zaɓe a nan amurka akwai abubuwa da dama hmm. babban abu shine cewa a riƙa yin hmm. bayani ko kuma hmm. a riƙa yin zaɓe bisa aƙida ba zaɓe kasance ko na ƙabilanci ko na addini ko kuma na kuɗi ba mm. mm. yawwa a rika yin sa tsakanin da Allah aƙida da makamantansu idan da mm. yi irin wannan kuma shugabanni ya zamana cewa idan mutum ka ci ka ci idan baka ci ba ka haƙura ka kyale wanda ya ci ya karbi mulki to za a zauna lafiya eh to to yanzu bari mu dan je ga sakonni ko Maryam akwai wasu ko kina tambaya eh, uh, Malam Ibrahim kaga uh, bikin rantsarwar na Obama kaga na yanzu na Trump menene bambancin tsakanin su akwai bambanci sosai saboda lokacin da aka rantsar da shugaba barack obama karan farko ne da wani mutum wanda ba jar fata ba ya mm. hau mulki mm. saboda haka akwai abubuwa na tarihi da yawa a lokacin abin da ya sa kenan lokacin da aka zaɓe shi aka rantsar da shi lokacin da aka zo bikin rantsar da shi ɗin aka ga mm. taron da ba a taɓa gani ba a tarihin taron siyasa na amurka mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas suka cika wannan fili na nan gefen ofishinmu mm, domin kalla ma idanunsu rantsar da shugaban kasa na mm. ba taba ganin irin wannan ba ba mu san abin da zai faru yau ba tunda ana cikin ana ta zuwa ne wasu ba kenan kuma kamar yadda muke gani kamar a cikin akwatunan talabijin shugaba Obama da shi mm. shugaba mai jiran gado eh, da mai barin gado Donald Trump mm. su ne ga suna cikin mota sun doshi farfajiyar majalisar dokokin da za su je wajen wannan na eh, to yanzu misali akwai wani sako da yake cewa wai Allah sarki wata miyar kamar da zan fara faɗa faɗa na mm. wata miyar wai sai a makwabta ya ce voa ku ci gaba da ba da naku kokari mai yiwa wata rana komai zai dawo ko kuma zai daidai a afirka insha Allah mm. Mm. to akwai kuma wani ah, alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe mu dai fatanmu allah ya sa donald ya kyautata wa baki da ba wai ya tozarta su ba ku huta lafiya mm. ka san wani eh, abu mai kyau a nan Amurka shine cewa akwai dokoki mm. mm. yawwa duk abin da shugaba ko wani jami'i ya ce zai yi dole ne ya yi shi bisa doka in ya karya doka shi kansa ba zai sha ba eh. a nan Amurka to ai ka san wasu suna kuma maganan cewa akwai irin karfin ah, iko na musamman ake ba shugaba misali a ce executive power irin da zai iya yin kaza irin wa'annan fa kana ga ba za su iya taba mutane sosai ba a zai yi matukar wuya kamar bakin nan da ake magana idan mm. mutum yana zaune a nan bisa doka ne ba wai ya shigo taɓa rauniyar hanya ba mm. Mm. wato yana da kariya ta doka dole ne sai an bi hanyar dokan nan kafin a ce za a iya ɗaukan wani mataki a kansa eh tiriyan tiriyan tiriyan kenan to daga karshe a Alhaji Ibrahim wani sako kake da shi gaba daya Ibrahim muna fata al'ummar mu a Afirka musamman matasanmu za su mm. kalli wannan abu da ke faruwa su yi koyi da shi su yi tunani sosai a kai mm. su kuma san cewa idan za a tsarkake siyasar mu a ƙasashen mu mm. wato mu ma za mu samu irin ci gaban nan da muke gani kamar yadda wancan ke cewa miya sai a gidan eh, wasu miyan nan za ta zo a gidan mu ce ake mm. samu na shele Allah to mun gode sosai Ibrahim masu sauraro ana iya tuntubar shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to kafin mu je ga sabon wani shirin na yau da gobe a ranar litinin idan Allah ya kai mu ah, muna tabbatar muku cewa ku kasance tare da VOA Hausa a rediyo shirye-shiryenmu duk gaba daya da intanet da shirin a filin su dandali duka duk wannan abubuwa da ke faruwa in Allah so za mu ci gaba da kawo muku har ku ji karshen yadda aka rantsar da wannan sabon shugaba mai jiran gado wato Donald Trump shi kuma mai barin gado mu ji yadda ya bar gadon nashi. To yanzu kan duka-duka kamar yadda muka yi shirin a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Da Safina Da shi kan shi. Ibrahim Alfa Ahmed. To Usman ahmed Ahmad Kabara ne a madadin Julie Leathers Gresham wacce ita ce ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne har da Saida Hamdin da duk da suke bayan fage nan suke kallon mu sai mu ce muna godiya Ibrahim Jirman shine hada mu da ku a shafinmu na Facebook Live nake cewa daga nan Washington DC mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ranar Litinin. da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share